تنافه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau asabar yau musab takwas ga watan ramalana hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da da arba'in da uku. wanda ya zamo daidai da tara ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihim idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da biyu a gregorian calendar kamar yadda muka saba jiya mun shiga wannan sura a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba ajiya mun karanta labarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar za mu iya cewa ya ba mu kuma ya tabbatar na abin da kafirai suka nema daga manzon Allah domin su kure ki bisa annabci da manzanci shine abin da bai taɓa yiwuwa ba kuma hankali yana ganin ba zai taɓa sabuwa ba suka nema daga manzon Allah na ainihin rabewan wata gida biyu da maza Allah ya roƙi Allah sai Allah ya tabbatar masa da haka amma da aka tsage wata gida biyu aka gwada musu aka ce kun gani suka ce mun gani an ce waɗansu daga cikinsu ma sun tambayi fataken da suka yi tafiya waɗanda ba sa gida cewa kun ga wani abin da ya faru suka ce sun gani wasu ma da kansu suka ce mu fa mun ji mamaki mun ga wani abu wanda bai taɓa faruwa ba ya faru wata ya rabu gida biyu su ma mazaunan gida suka ce haka ne shine suka dada tabbatarwa domin su kure annabi sai Allah ya baki wannan dama maimakon su yi imani sai suka ce wannan rikakken tsafi ne don haka ba za su yi imani ba sai Allah ta'ala ya ce to ba a gizo yake saƙa ba tun da wata ya tsage to ya kai tara ba ce sa'a alkiyama ta yi kusan za ka shirya ka shirya idan za ka kintsana ka yi naka ka kintsana ka yi naka tun da aka bamu wannan labari na ɓangaren kafirai da yadda zuwa karɓi tsagewan wata gida biyu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya baki irshadi wato umarni ko kuma ya baki doka wanda zai kwantar masa da hankali ko hanyar da zai bi domin ya samu natsuwa duk da mutane sun zo sun nemi ya kawo aya ya roki Allah ya kawo aya ayan ta bayyana amma mutanen ba su yi imani ba sai suka ƙara taurin kai da jayayya to dole ya kwantar da hankalinsa saboda duk wani mai kokarin karantar da mutane mai kokarin dora su akan tafarki madaidaiciya ba zai ji daɗi ba idan ya kasance yana kokartawa wajen kawo dalilai da hujjoji amma kuma mutane ba su fahimta ba su gamsuwa shi yasa za ku ji waɗansu malamai suke ashar ko waɗansu kuma suke zagi ko su su faɗi magana mai tauri saboda mai saboda ɓacin rai ba inda za a yi ana karanta maka yin ƙur'ani ana karanta maka hadisan manzon Allah ana baka tarihin magabata da waɗanda suka bi Allah da waɗanda ba su bi Allah ba da yadda Allah ta wa ta'ala ya yi da su amma kuma kana taurin kai don an jima ba dole malami ya ce maka shege ba misali kenan ai saboda akwai ɓacin rai a ciki allah da ya halice ka yi maka dukkan nemomi kana nufin da ka bayyana a duniya babanka ne ya zaɓo ka ko mahaifiyarka ta zaɓo ka ko kakanninka ne ba mamakin kakanni ne ma wani mummuna za su zaɓo amma Allah tabaraka wata ala fa sawwaka ya daidaita ka fa adalaka ya tsara ka fi ayi suratin a kowace irin sura raka baka ai ko ban fasara ba kowace raka baka eh. wadda yake karin tuna maka karatun garzi na da karatun garzawa na tsawon lokaci garzawa suna karatu akwai kalmomin da suka faɗe su sai ka ji kamar kana jin fasara ka ce kai akwai magana za ka ce akwai magana a wajen saboda yadda ya faɗi a jin kawai to Allah ya maka waɗannan ni'imomi wa in ta'uddu Allah la tusuha wanda idan aka ce ka kididdige ni'imomin da Allah ya yi maka ba za ka iya kididdigewa ba amma kuma ana karantar da kai ana gwada maka hanya makubuta kana ki to ai dole a faɗa maka bakar magana dole a zage ka dole a ainihin tattake ka Allah ya kawake to shi yasa aka rarraki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗannan ayoyin da za mu karanta mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم كأنهم جواد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عظيم الله تعالى يتي فتولى عنهم كقول كي جبرنسو shi yasa aka kawo alaman tsayuwa a nan wanda ya zama dole ko kuma lazimi ka wuce laifi ne fatawalla anhum ka kauda kai gabarinsu waɗannan ba za su bar jayayya ba kuma ya nuna duk hujjan da ka kawo da dalilin da ka kawo ba za su taba gamsuwa ba yau mai yado ila kai in nukur su tuna za su shiga taitayinsu a ranar da mai kira yake kira zuwa ga wani abu abin kyama shine nukur nukurin ko nukurin kana iya daurewa kira a ce mutawatira nukurin da nukurin duk ne to dalilin da ya sa ma rabe kenan idan kun duba za ku ga fatawar la'anhum sai aka ce yauma aka gabatar da yauma alhali a farkon magana ba cika yin fataha ba ba cika nuna nasaba ba sai dai a yi rufuwa da sai a ce yaumu yadda udda'i ko kuma yadda udda'i yauma ila kai in nukur to amma ka ga sai aka fara da yawma yad'u da'i ila in nukur ranan da mai kira zai yi kira zuwa ga abin kyama to ranan kowa zai shiga taitayin sa kowa yake ko sha'an absaruhum aw kaki an absaruhum idan su suna bude ba sa iya rufewa waye ka ba ganin mutumin da ya mutu idan su a rufe ya taba ganin gawa ido a buɗe idan ka ga gawa ido a buɗe ba a iya rufe idonsa haka kawai zai kafa ido ya sa aka ce idan mutum ya mutu lokacin aka kira ka ka zo ka ganshi haka a buɗe to farkon abin da za ka fara dubawa fiskanka ya idonsa yake saboda idan gidansa yana bude, to abin tsoro ne idan ya ɗanɗauki dauki lokaci ko an shafa ya ruhuwa sosai a jika hannu sai a jika a cikin ruwa in aka dan jika aka shafa aka jika aka jika to zai rufe saboda haka kowace irin gawa ce kafin a ce an kawo ta cikin iyalanta ko kafin a bada kowa da kowa dama ya zo ya gani ya kamata ya yi haka don ba ya haka ba wani idan ya gani ya rinka razana kenan har ya duniya ba zai taba mantawa ba to ranar da ido yake budewa kenan ba ya kiftawa rana ta farko ranar mutuwa rana ta biyu ranar takin alkiyama lokacin da mutum ya shiga rikici iri daban-daban ba zai kifta idonsa ba amma ka duba a yanzu za ga kana kifta idonka cikin minti da ya kana kifta sau nawa yanzu ga shi na gani kana kallo na kana kiftawa eh to nawa kake kifta ido kuma inda za ka tsaya ma da idon ka tsayar da ke haka ba zai yi ni ni'ima ce kana kiftawa to ran da ya tsaya tsar akwai magana shi ne ko sha na tsarohun ya na min al'ajida su suna fita daga cikin kafaruruka ranar takin alkiyama kenan ka annahum kai kace su jaradun muntakir waɗannan fari wannan an fara ruwa duk inda aka fara ruwa za ga waɗannan fari suna fita ba kasan daga ina suke fita ba to haka mutane za su rinka fita ranar takin alkiyama jaradun muntakir musamman ruwan farko-farko idan ya fara sauka za gansu suna ta fita suna ta fita in aka ce ka gidaya su ba za ka iya gidaya su ba domin yadda ka san ganyayyakin bishiyoyi haka suke to haka za ka ga mutane suna fita daga kabarurrukan ranar takin alkiyama ranar akwai magana Allah ya sa cika da imani mutai'ina ila da'a don haka ka kwantar da hankalinka kai da kake musu wa'azi suke taurin kai suke kunnen kashe ba sa sauraro ranan kan ina ila da'a suna bin mai kira a guje idan mutuwa ta kiraye su dole su amsa idan a filin alkiyama aka kiraye su domin a yi musu hisabi dole su amsa ranar ka mutu ina ilada masu gaggawa ne suwa ga mai kira amma a nan duniya ana kiransu ba sa gaggawa sai sai bi suke yi to ka kwantar da hankalinka za ka ga abin mamaki ga waɗannan mutane da kulul kafiru na haza Yau mun afir ranan kafirai za su ce kai wannan wata rana ce mai wahala shine mun afir rana mai wahala kusan wani lokacin aka zo aka ce husar shi shine mutumin da yake bahago mutumin da ba iya yin abu da hannun dama sai dai da hannun haguna wato ya zama wani mai wuyan sha'ani don mafi a yawan mutane damar su tafi karfe amma sai ga wani shi kuma hagunansa ya fi rubutu ma da haguna zai yi ya za aka ce to abincikan ba za ka ce da haguna ba yawwa duk yadda za a yi ko da yana karkacewa ka koya da dama za ka ci amma rubutu kan wannan ko arabiya ko aya za ka rubuta ka rubuta da haguna amma banda cin abinci yasa ko wajen mai shayi ne kaje kaji tsoron Allah musamman masu zama a wajen mai shayi ka a kawo maka buredi an kawo a kawo abin nan menene kwai soyayye an kawo an hada maka shayi a cikin kofi ka a dafa indomin an dafa an sa maka timatir da albasa a ciki da kokumba duk ka jera waɗannan a gabanka sai nan can ka ga mai biyo wata kai zo ka fi biyo wata ka ajiye ko laka tsera to gashi kana cin abinci kana halawa hagun da dama ba daidai ba ne musulunci bai yadda da wannan ba da dama ke ka ɗauki wannan ka cusa ka ɗauki wannan ka kurɓa ka ɗauki wannan ka ɗora haka ke yi amma ba wai hagun da dama ba duk abin da za ka ce hagun da dama ba daidai ba ne ko rake ne aka ce ka koyi sha da hannun dama ko rake ne za ka sha saboda za ka iya riƙe rakenka kawai ka figa ka ce aka ramaka Allahu mu je zuwa eh. to don haka kalman wasar wato ba hago kenan to da aka ce asir anan mai wuyan sha'ani rana mai tsanani ranar takin alkiyama ya kolo ta'ala a cikin waɗannan ayoyi ubangiji ta'ala yana mana bayani ya ce fata walla ya muhammad ya ce ya kai annabi muhammad ka kauda kai gabarin waɗannan mutane an ha'ula illazina idan ra'au aya gabarin waɗannan mutane waɗanda yake idan sun ga aya yu'ridu sukan kauda kai wa yaqulu hadha sihrun mustamir suna ce wannan tsafi ne in an kwana biyu za a neme ki a rasa a'rid anhum antabir ka kauda kai ka saurara ka sa musu ido yawma yad'u da'i ranan da mai kira zai yi kira ila shay'in nukur zuwa ga wani abu abin kyama ai ila shay'in munkarin fadhi zuwa ga wani abu abin tsoratarwa wa huwa mawqiful hisab shine tsayuwa ranar hisabi wa ma fihi min da abin da zai biyo baya na bala'i iri daban-daban wa zalazil wal ahwal da girgizan kasa da kuma waɗansu mawuyatan wato al'amura don al'ahawal ya yi kama da al'ahawal hal shi ne hali jami'insa hawal halaye sannan kuma akwai haun na babban al'amari damuwa wata fitina jami'i ahwal da babban ha kaga manya-manyan matsaloli kenan ranar takin alkiyama amma kamar yadda muka yi bayani tun daga ranar da mutum ya mutu to zai fara fiskantar alkiyama zai fiskanci abubuwa da yawa tun daga cikin kabarinsa tun da wanda aka je shi a cikin kabari idan baya sallah ya shiga uku idan ya shiga da munanan ayyuka ya shiga uku amma idan mutumin kirki ne zai samu sauki domin bayan mala'iku sun zo sun masa tambaya man rabbuka wane ne ubangijinka wa man nabiyyuka ko wa ma za ta qulu fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum me kake faɗi dangane da wannan mutumi da aka aiko cikin ku zai ce ai rasulullah manzon Allah ne ya zo mana da sakon Allah mun yi imani da sakon Allah to me za ka faɗa dangane da abin da ya zo da ki ai alkur'ani ne maganan Allah ne daman tun da farko ya riga ya tabbatar cewa Allah ki ne ubangijinsa to mun san ayyukanka biyayya ne lalle ka yi aiki dama mala'iku ne za su yi masa wannan tambaya za su ce to nam za su ce ka bacci ka kwantar da hankalinka saboda haka kamar mutum ne wanda ya kwanta bacci kawai sai ya ji ana dan hargowa sai ya farka to mutumin kirki shi haka alkiyama za ta kasance masa kwarai da gaske lokacin da ka zo ka kwanta kana dan baccinka kana hutawanka nan sai aka zo ana dan hayaniya waɗansu na dan rigima wani ya sace wayan wani a masallaci eh sai ka ji an dan yi hayaniya sai ka farka sai me yake faruwa to yin mutumin kirki ne a cikin kabari haka zai yi bacci kawai zai rinka mafarkai ne hakan nan mafarkai zai ta yi kamar gashi waje kaza da menene da menene sai an zo takin alkiyama to kamar wannan yi rigimar sai ya take ji ana dan hayaniya yana take sai mala'ika ya ce ka kwantar da hankalinka kai ka rakiya za a yi maka Allah ya sa muna ciki amma kaga shege kaga shedani kaga mutumin banza kaga ja'iri ko kafiri ko arne ko fasiki ko zindiki ko munafiki ai wannan ba za su kai labari ba tunda daga taki ba daga baccin kai mafarkin ma ba zai yi mai kyau ba kwarai da gaske gwargwadon laifinka gwargwadon fitinan da za ka samu cikin kabari gwargwadon azaban da za a yi maka annaru Radona, alaiha guduwan wakiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب saboda haka akwai azaba cikin kabari sannan kuma mutum ya take a wulakance Allah ya sauwake saboda haka khushan absaruhum zalilatan absaruhum gannansu shine gani in kaga dama kana yace gannayensu bi ma'ana gane ganinsu zai kasance wulakantacce kowa ya zura ido ko kiftawa baya yi saboda tsaban bala'i ya kurjuna min al'adidasi suna fita daga kabarurukansu wa kuburu ka jaradun montakir kai ka ce fari ne waɗanda ake watsawa ai ka annahum fintikarihim wajen watsewansu a filin alkiyama ana taro su wa sur'ati sayrihim ila mawqif al-hisab da yadda suke ainihin gaggawa ko ake hankada su zuwa ga filaye na alkiyama na hisabi ijabatan lidda'i saboda wajibcin amsa kiran wanda ya kiraye su jaradun muntakirun fil afaqi kamar ainihin waɗannan fari ne da suke yawo a sararin samaniya haka za ka ga ainihin waɗannan mutane cikin wulakanci ranar takin alkiya masu kuma a sararin ƙasa sun rikice gabale wannan yayi nan a hankaloki wannan yayi nan a hankaloki tunda mala'iku suna da makami umin hadidi gudumai na bakin karfe kaga dan sanda yayi guduman sai na jin katako ne ko in bai da ke ka da ƙarfi ba za ka ji ba sai ya kwantara maka da karfi sannan za ka ji sannan kuma bayan yan sanda akwai masu guduma ne dama yan sanda saboda rike sanda ne ake kiransu yan sanda ko eh, ana kiransa kulki kulki ya yi da itace ake yin kulki ko da katako to wannan kulake na masu damaran duniya ne na masu damaran lahira kulakensu na bakin karfe ne su ma masu damaran duniya tsoronsu suke ji a annabi ya fala ai ya ce karkin duniya za a samu masu damara azzalumai yanzu sojoji ba su zalunci yan sanda ba su zalunci yan kwana-kwanan nan masu civil defense ba sa zalunci a dogarawa ba su zalunci yan banga ba su zalunci wani lokaci oh da yake akwai yan banga da yawa cikin buku ai duk wani mai damara inda zai amfani da ɗamaransa ya yi zalunci to ranar takin kiyama ya ga uku kuma annabi ya riga ya fada a ƙarshen duniya za a same su kuma zaluncin da suke yi fa saboda kare wani mutumin banza ne warai da gaske saboda idan da za a auna ke a ma'auni na Allah subhanahu wa ta'ala wallahi duk nauyinsa ba zai iya rinjayen fiffiken kuda ba fuffuke na kudi ko na sauro kana ganin nauyinsa ya kai ton nawa eh tambaya ne ya kai nauyin ton nawa ka gani amma a ce mutum kutum ɗinsa za a ɗora ki ba zai iya rinjayen fuffuke na kuda ko kuma na sauro ba to shi yasa jami'an tsaro ku ji tsoron Allah duk abin da yake na zalunci kuna ganin kuna da mukami kuna da uniform kuna da ankwa a hannunku da kulake kuna da bare to ku tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar ku ba wallahi yana gani ba yadda za a yi kai zalunci in ba kai sa'a ba aikin ma ba za ka gama lafiya ba koran kare za a maka koran gulakanci a bar matanka da iyayenka cikin damuwa kuma duk wanda ka je ka fala masa babu wanda zai damu inda za a yi dogon bincike sai a samu kai ma azzalumi ne shi yasa ka haɗu da azzaluman da suka fi ka suka fi zaman najeriya kashin dankali ne wanda ya fi ƙarfin ka shi yake danne ka yanzu an ji ana kasa dankali a kasuwa kana ganin manya su ne a kasa kanana a sama a haina manya manyan su ne a sama najeriya ke na wallahi sai dai ku yi hakuri sai dai mu yi hakuri to Allah ya kwatar mana da haƙoƙinmu kuma Allah ya kubutar da mu waɗannan shugabanni Allah ya kiryar da su in ba ma son su lalace idan suka lalace tsiyan za ta fi haka kuma wahalan da muke sha za ta fi haka Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqaka ya azizu ya ghafar mahuti'ina ila da'i suna masu gaggawa zuwa ga wanda yake kiransu musri'ina ila da la yukhalifuna wala yata'akharun ba sa sabawa kuma ba za su yi jinkiri ba ba zai taba yuwa ba yaqulu al-kafiruna hadha yawmun afir kafirai suna cewa wannan wata rana ce wanda take da wahala yawmun kadidul haud rana ce mai tsananin wahala abutun rana ce bakakirin kamfarir rana ce mai sharri babu alheri a cikinta su a wajen su alkiyama haka take domin ranar fallasa ne kuma ranar za su shiga wuta Allah ya tsare mu amma mutanen kirki su kuma dama abinda suke Allah Allah ya zo kenan saboda mutumin kirki ko da ya kawo wahala a nan duniya to alahira lahira zai samu sauki kuma annabi ya riga ya fada a duniya sijnul mumin wa jannatul kafir duniya da kake gani kurkukun mumini ne amma aljannan kafiri ne yasa malamai suka ce anan akwai hasaf akwai ijazi na hasfir akwai ijazi na qasrin abinda ake nufi shine a duniya da annabi yace sijnul mumin to wal akhiratu jannatul mumin a duniya Eh, a duniya jannatul kafir sannan wal akhiratu zai kasance mai sijinul kafir kenan kwarai da gaske to amma an haka fale yake haka kaga mu ma da muke faɗi akwai dibi-dibi wani lokacin akwai dibi-dibi a cikin magana su laraba suna cewa wato babu fasaha a ciki duk abin da za a zama za a dan samu wani dan dibi-dibi kwan gaba kwan baya ina fata an gane to su sun fi son a fali abu a takaice kai in kana da hankali kana da tunani to ka tuna saura shi yasa za ka ga babu tanafurin kalima a cikin maganganun larabawa mafiya yawan kalmomin su babu tanafur amma in aka samu tanafur to ba za a ji daɗi ba kamar misalin um, wa kabru harbin bi makalin ƙarin wa laisa kurba kafri harbin kafru wannan sai ka shirya Sun baka shirya ba za ka iya fada ba saboda kana furul kalima wannan ko yana ɗaya daga cikin abin da alkur'ani bai da shi sai dai wani lokaci yakan kawo idan ya kawo to za ka ga ba zai fitar da fasahan ba sai dai bai cika kawowa akai-akai ba yanzu misali wa kafuru harbin bi makanin ƙa'arin wa laisa qurba harbin kafrun idan kun duba da ƙaƙaƙa a cikin suratul ma'ida akwai ayan da ta kunshi ƙaƙaƙa wajen guda goma ko goma sha amma ayan ba ta zama bambara gwai ba to kada mu shiga wata gona da ba mu zai mu gonanmu ya kunul kafiru na haza yau mun asir kafirai za su ce wannan rana ce mai tsanani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul mudathir da ce fa zalika yawma idhin yawmun asir za su ce wannan rana rana ce mai tsanani alal kafiri na gairu ya sayar a bisa kafirai wato ba rana ce mai sassauci ba saboda haka duk waɗanda suke yin wa'azi an rarrake su tunda aka rarraki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan kana wa'azi wado ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau banda kama sunayen mutane banda zagin su banda aibanta su banda faɗin waɗansu sifofi wanda za a gane cewa lalle da su kake yi domin ka wulakanta su wannan musulunci bai yadda da wannan ba kai dai kawai idan aya ta zo ka fassara ta idan hadisi ya zo ka fassara shi ko ya bi kan waye ne ma dai kai dai ka wuce abinka domin wani lokaci kai ma za a karanta ayan da za ta bi karka yanzu ayoyi nawa muke karanta waɗanda suke bin kan alaramma alaramman ma da yake jan aya zai ji aya ta bi kansa ni kuma zan fassara in sake bin kansa eh ni ba duka samun ayoyin da suke bin kai na sosai ba wala a iya halin kowa yana shiga ciki dukanmu sai dai Allah ya gafarta mana to kamar yadda muka yi bayani wannan tura ubangiji ta'ala ya ambaci kistoshi kamar guda biyar su ma duk ababin rarraki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sauran masu wa'azi da karantarwa da kira zuwa ga Allah masu da'awa su ma suna karkashin manzon Allah suna cikin jama'an manzon Allah to saboda haka ka karantar da mutane ka yi musu wa'azi ka yi musu da'awa wanda ya ga dama ya karba wanda bai ga dama ba ya rage nasa a can baya ma an yi al'umomi da suka yi ta fama wato aka yi ta fama da su annabawansu suka yi ta wahala amma a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kubutar da annabawan ya gwada ma waɗanda suka yi tawaye waɗanda ba su yi imani da Allah ba ya gada wa ainihin kafirai iyakansu to don haka kai ma ya manzon Allah ka saurari wannan ka dauki darasi daga wannan ka kwantar da hankalinka kai ma mai wa'azi ko mai karantarwa ka karanta wannan ka saurara ka fahimci darasin da yake ciki ka kwantar da hankalinka wa'azi kan ba za a bari ba karantarwa ba za a bari ba yana da dafiyan abin da yake taimakon mu a Najeriya wallahi idan ba domin waɗannan wa'azuzzuka da ake yi da karantar da alkur'ani da ake yi da waɗannan tafsirai da ake yi ba da Allah ta'ala ya daɗe da kifa Najeriya domin babu wani laifi min alkaba'iri wala sagair babu wani laifi daga cikin manya-manyan laifuffuka ko ƙanana-ƙananan laifuffuka ba ce sai ka samu yan Najeriya suna aikatawa kuma wani ma in banda ya a masallaci zai aikata yanzu da min nan wani ya je sata a masallaci zai saci fankan liman ya rasa yadda zai yi makara ya dauko ya hau ya kunce fanka ya kama hanya ya tafi da fanka shi ne wanda yake cewa Allah sarki ya ce wannan Allah ya baki basira kwarai da gaske sun kun san barawo yana da basira amma basiran ya ce kwarai da gaske barawo ba yana da basira yana da wayo wayo ba ne basira ba wata ranar kayi sai a tarke ka da ya zo ya ga tsawonsa ba zai kai ba ya duba ya gani ya ga babu kwaranga babu lada amma sai ya ga makara wanda ake daukan gawa wanda in shi ma ya mutu fa wannan makaran za a dauke ki sai ya ga tun da akwai dan matakalan da zai hau ya je kunce wannan fankan sata ko ma in banda babar rikin kunya da rikin imani fankan liman to idan liman yana jin zafi ya kaga sallah ba za ta miƙe yadda ya kamata ba ya hau kan makaran ya ce da fankan ya kama hanya ya tafi bai ma ma yadda makaran inda ya ɗauko ba nan da ya zo sai ya ga makara ya ce a me yake faruwa me ya kawo makara nan kuma shi bai tsaya ya lura sosai ba ya ce me ya kawo makara kuma ya ce ba mamaki waɗansu masu gagara ko menene ashe masu gagara ne sai ya daga makara sai da aka zo za a yi sallah bari a kunna fankan liman sai a ga ai wanka a'a shine ladin ya gane a ke makaran nan an sa ne domin a cire fanka ka ji fa Najeriya fa nan sannan kuma za a zo a zauna a majalisa ana zagi shugabanni ko ba ka bane ana kushe su ko kai yanzu a lungunku kana lungu ina kyauta zaton idan aka zo da mota lafiyayya ba za ta shiga lungunku ba da makin ake shiga lungunku ko da keke ana baka dan majalisa ko menene zaka fito daga lungu idan ma mai tausayi ne bayan ya fito ya zaro iyayensa ya bar waɗanda ba iyayensa ba a lungun amma in an hadu da ja'iri iyayensa ma ba zai jawo su ba in ya zo yana gaishe su mutane suka fara damunsa suna neman taimako da menene sai ya bar zuwa sai mai yiwa cikin dare karfe sha biyu karfe daya ya hana iyayensa bacci ko kuma lokacin kuna ta bacci a lokacin da ya zo ya gaishe su ya kama hanya ya fita ya kowa wani uba wanda yake ya hadu da ɗa'irin wannan da ya samu mukami wai baya da lokaci sai da daddare ce mu gaiso mamun mun ya ce wallahi ran da duk aka ce zai zo sai hankalinmu ya tashi a sa security ta ko'ina a zo a hana musa ke ka kai sha biyu kuma uh, security din nan ba fa za su zauna dindindin ba kenan na wannan lokaci ne sun zo sun kare ke sun zo sun yi barazana wa anguwa sun dagula wanda za su dagula ya zo ya gaida iyayensa ya kama hanya ya tafi to kuma an bar su da fargaba kwarai da gaske domin ba su da security wannan kun ga kamar ishara ne yana gwada tun da iyayensa ne suna da muhimmanci waɗansu zuwa za su yi su zo su kwake su shi yasa ya ce sai muka ce masa mu mun yafe kawai mun yafe shi ya je duk ya yi hidimominsa amma a hana mu bacci da daddare to don haka Allah ya sauwake eh, barawa yana da basira amma basiransa ba ta da amfani to kun ga wannan rakin amfanin basiran nan ita ta halakar da shi na'am to kamar yadda muka yi bayani mun ce akwai misalai wanda za a kawo mana misali na farko a karamakallah Kazabat Aflahon ƙaunuhun, ba zazzaɓi abjana ba zazzaɓi kafin su mutanen Annabi nuhu sun karyata Annabinsu. Kafin kuwa? kafiran makka? kafin kafiran makka tunda su ne ake magana a kansu da farko mutanen annabi no sun karyata annabinsu wa zabo abdana Allah ta'ala ya ce suka karyata bawanmu wa qalu majinunu wa zudir suka ce mahaukaci ne kada ku kuskura ku saurare shi wai annabi nuhu ne mahaukaci kada a kuskura a saurare shi na'am fada a rabahu shi kuma ya kira yi ubangijin sai roƙe shi ya ce an nema blubber lalle ni din nan an yi ne fantasir ya Allah ka kawo ɗauke na ƙafatar na abuwa wa fatahana abwaaba sama'i sai muka amsa kiransa muka bule kofofin sama bima'in munhamir da ruwa mai tsananin duba. shine aka yi ruwan tufana a gurguje za mu fassara kafin mu zo mu sake bi na. wa qaddawna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad Abin da ya faru shine ko ina yayi ta bulbular da ruwa shine wa fajjarna al-arda uyuna ita kuma kasa muka tsatsaga ta idon ruwa iri daban-daban sama na zubowa ƙasa ma na bulbulowa faltakal ma'u ala amrin kalkudir sai ruwan sama da na kasa sai suka haɗu a bisa wani umarni wani al'amari wanda Allah ya riga ya kaddara tuntunin ba makawa tufa na kenan وحملناه وحملناه على ذات ألواح وحملناه kuma النبي Allah النبي نو عليه salam muka ɗauke ki da ki da mutanen ka. ala za ta alwahin a bisa ma'abuciyar alluna wa dusur da ƙusoci Me kina ake nufi kwale-kwale domin kwale-kwale ya yi da halluna ke da katako ke yi za a sassake a sa kusa a nan a sa kusa a nan wanda suka ci gaba ne masu suke sa kusa daga baya aka dawo ana yin wani abu mai kama da alminiyo ko kuma roba wanda za a sa wuta ana dan walda ana dan walda amma duk da haka idan ka ki ga jirgin ruwa sai kaga kusa sai kaga noti sai ga noti ba ma guda ɗaya ba notoci masu yawa shine alazati alwahin wa dusur kuma ma abin da ake tura ruwan da ke ko da na na'ura ne ba na da ba za ka samu akwai abin da ake tura ruwa da ke da hannu shi ma na yadda ka san allo haka yake domin saman sai yana da fadi akwai wanda katti ne suke rikewa kamar a ainihin lokan ruwayenmu amma manya-manyan ruwaye na duniya wanda ake sa jirage su suna da irin wannan abu ne nasu na na'ura ne wa hamalna ko ala zati alwahin wa dusur ya sa muka ɗora ki a bisa ainihin ma'abuciyar alluna da kusoci bi ma'ana kwale-kwale kenan domin mu kubutar da shi to mai ya faru tafiya da kulawanmu da galinmu in ji Allah da ganinmu da kulawanmu da ikonmu da ƙudurarmu saboda malaman tafsiri da dama sun tafi akan cewa kwale-kwale na farko kenan a duniya kwale-kwalen annabinu alaihi salam kwale-kwalen farko kenan shi yasa lokacin da yake yi suke masa dariya suna ce ma da wannan sana'a ne ya kama da tuntunin ya fi masa eh, wannan kuma mai za a yi da shi kaza kaza kaza saboda haka kwale-kwalen da ya tasiri ya shahara har Kur'ani ya ambace shi na farko shi ne na annabinu alaihi salam tajiribi na. Allah ta'ala ya wannan kwale-kwale na gudana da ainihin ganinmu da gannanmu a liman kana kofir muka halakar da sauran mutane sakamakon abin da suka yi na kafirci walakad tarakna walakad tarakna hakika mun barta me aka bari ayatan a matsayin aya domin na baya su ma ku gani shi yasa aka bar musu aya wa hal mai mudakir shin akwai mai lura akwai mai wa'azuwa to menene aka bari aya kwale-kwalen ake nufi ko kuma wannan azaban da aka yi tun daga shi alkur'ani ya ambata mana ba domin alkur'ani ya ambata mana ba baya da za mu yi musari yanzu tsakaninmu da annabi nuhu shekara nawa ina geographer ina wanda ya karanta geography a university bari mu bar dan diploma ko dan NCE tunda mafiya yawa suna yi na cin abinci ne a yanzu a yanzu tsakani da Allah babu wani geographer ko kuma sun noke ne tsakanin zamanin annabi nu to ina wani historian wanda ya karanta tarihi tsakanin zamanin annabi nuhu da yanzu ke kara nawa tun da ke karan kansa ma da ya zo ai wa'azin da ya yi na tsawon ke kara nawa ne Dari tara da to kafin a baki annabci shekara nawa ragani lokacin da aka zo aka yi ruwan tufa na aka halakar da na halakarwa bayan an halakar da su ya zo ya ci gaba da rayuwa shekara nawa ya yi tunda kaga shekaru karewa suke yi a zamanin annabi aka samu masu shekara 120 100 da wani abu kuma za ka gansu kyakkyau da lafiyansu amma maza Allah daga baya sai ce maru ummati ma baina eh rayuwar al'umma ta shekaru to tsakanin 60 da 70 ne za ka samu 60 za ka samu 70 amma masu nuna da tekuna da mi'a za ka samu illa kalila sai yan kaɗan ne kwarai da gaske to babban abu da Allah ya samu cika da imani saboda haka zamanin yana da tsawo kwarai da gaske muna iya ɗaukawa walaka taraknaha hakika mun bar wannan wazi aya ya zamo aya abin lura azaban da aka yi wa mutanen annabi no bayan sun yi taurin kai dangane da sakonnin Allah halimin muddakir shin akwai wanda zai wasu idan aka fada masa sakon Allah ya ji tsoron Allah kada ya bi hanyar da mutanen annabi Nuhu suka bi balle abin da ya same su ya same shi walaga taraknaha hakika mun bar wannan kwale-kwale wanda annabi Nuhu ya hau Allah ta'ala ya kubutar da shi da mutanen sa ayatan a matsayin aya wato wanda aka ajiye shi a gidan tarihi shine kwanakin baya ma aka ce an samu wani katako a can cikin ruwa da kyara ka fitar da katakon ana kyautata zaton wani bangare ne na kwale-kwalen annabi nuhu alaihi salam wasu su masu bincike na zamani suna yin bincike amma kuma wa'azi ba su iya daukan wa'azi za gaba bature ya zo ya shiga cikin ruwa yana binciken waɗansu abubuwa yana ganin waɗansu ayoyi sabbin waɗansu abubuwa yana ta bincike a kai amma kuma fa halmin muddakir a shi kawai yana son yayi ne don yayi suna shi yasa ma ake ce wannan gadan dindima Mai eh, labari ne da yake ba mu ba mu sani ba ko gaskiya ne ko karya ne bature injiniya baturen da ya gadan dindima bayan ya gama an bi an bi lafiya shikenan kawai sai ya ce to sai ya tsalle kawai ya shiga ruwa ruwa yana abin nan ya halaka wai domin saboda yi suna su haka suke yi saboda bai yadda da lahira ba dindima ne ko ina ne ka fi ni kusa da wajen wani lokaci haka suke yi suna neman suna ne kawai a duniya ita an ambaton su kafin duniyan ta kare ko da yake su ba su yadda ma duniyan za ta kare ba shi yasa ma suke kashe kansu a banza ai kamar mutumin da talauci ne ya dame shi sai ya je ya rataye kansa ko kawai ya je ya nemi yar gidan wani an hana ki saboda tsaban ɓacin rai kawai ya je ya rataye kansa ko ya ci maganin bera ya je ya kashe kansa wa ji a ki ya kashe kansa a banza kwarai da gaske sai da ba da amfani kuma ga dukkan alamu ma bai yadda da lahira ba ne ai duk wanda yake kashe kansa bai yadda da lahira ba ne ya ɗauka lahiran ƙauyensu ne ko ya ɗauka lahiran garinsu ne alhali ba haka ba ne saboda haka a yi taka banban irin wannan kisan kai a banza to marasa hankali wato su suke yi amma ba masu hankali ba na'am sai Allah ke mai fakai fakana azabi wa nuzur abin da ya faru ga waɗannan mutane na annabi nuhu alaihi salam ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من to daɗin wannan sura kenan daman duk inda aka je aka ambaci tarihi ko a takaice ne to Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo kalman fa hal min muddakir sannan kuma zai ce fa kaifa kana azabi wa nuzur sannan kuma walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir kaga ya sake maimaitawa kenan saboda alkur'ani sauki gare shi amma ga wanda yake yawan maimaita shi in kana son ka samu saukin alkur'ani kamar ruwan sha to ka yawaita maimaita shi kuma wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tarsaduhu minhu wa yazadu minhu tajammula shine abokin hira wanda ba ya kosawa da shi amma zaka iya yin karatun ka ji ka gaji to in ka gaji ka tashi ka dan yi shawagi haka ya sa laraba suka yi karatu suka yi karatu sai su kawo maka shayi sai su kawo maka shayi wannan ɗan parrot ɗin mu kuma rainawa muke yi eh. ai su malam kabiru sun je a watan azumi in haka je aka ba su dan fere su rainawa suke su ko bi guda suke ka saboda haka in aka baki lokaci guda zai kurbe ku lura ko da talabijin ana gwadawa su laraba nan ana ba su wato kamar dan kaɗan suke dan tsirit suke sha dan tsirit dan tsirit aka amma gidan najeriya in aka baki dama ya riga ya raina kofin eh da farko in aka baki ma ya dubi kofin ya ce kai amma waɗannan ko ba za ka ce musu rowa suke yi ba eh in an baki sai ya kurbe a gaban balarabe sai balarabe ya ce ha wato wani ya kara masa sai ya sake kurbewa kai to wani ma sai a ɗauko jack ɗin ko flak ɗin gaba ɗaya sai a ajiye masa a gaban ka amma ka sani shayin sunan ka shaki da yawa wallahi baka yi sa'a ba da daddare ba za ka yi bacci ba musamman ma kahawar su sai dai ka zo ka yi ta dawa biya ɗakin kafa Allah kyauta na to duk wanda yake son alkur'ani ya zama masa yana da lauki. to yawaita maimaita ki idan ka yawaita maimaita ki to zai lauki. amma kuma wata rana sai alkur'ani ya gwada maka mujizansa kwarai da gaske za ga alaramma haɗaɗɗen ramma amma a fatiha ya kakare a fatiha ya kakare to balle kuma a sauran karatuttukan da zai yi waɗanda ba sani ba ne sai su ce kai wannan bai haɗu ba wallahi da Allah zai fallasa abin da ke cikin zukatan mutane a ce ka ce wani bai haɗu ba kamo ka za mu yi mu ɗora kalimancin akan ɗin ƙarfi da yaji kai sai mu ga haɗuwanka sun kaga mutum yana da irin wannan zai fala ya ce bai haɗu ba shi kuma in kuka saki daga alhamdulillah rabbil alamina za a fara rigima da shi saboda in ba ku yi sa'a ba sai ya yi shiru in ya tashi karatu zai ce a tahiyatu lillahi ya ɗauko muku tahiya yanzu wannan don Allah in ya karanta tahiya a tsaye sannan ya karanta fatiha a lokacin tahiya za a gyara sallah wani kabli ne zai gyara wannan sallah wani ba'adi ne zai gyara sallah saboda haka ko da Allah rammomi ne Allah tabaraka wata ta'ala yana gwada musu mu'jizan alkur'ani to akramaka Allahu ba mu ayoyin da ɗaya ɗaya mai Allah yake فَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا yana cewa kazzabar ƙabla qaumika ya Muhammad lalle kafin mutanenka su zo ya kai annabi Muhammad kazabat qaum nuhin mutanen annabi nuhu sun karyata annabin su annabin Allah annabi mai daraja ɗaya daga cikin ulul azumi min rusuli sannan kuma manzon Allah na farko a duniya kamar yadda malaman tarihin musulunci suke bayani shine manzon Allah na farko a duniya kazabu abdana Allah ta'ala ya ce suka karyata bawanmu ay sarrahu lahu bitakbir suka fito fili kirikiri suka karyata taki wa tahamuhu bil junud suka ma tuhume ki da hauka suka ce hauka ne hauka yake yi kuma ya dade a cikin su bai haukan ba sai da ya zo musu da gaskiya sannan suka mayar da ki mahaukaci wa qalu suka ce majnunun ai mahaukaci ne wannan kalma ko hausawa ma sun sani ba sai ka fasara musu ba dun yara kanana an kaji suna majnun majnun to mahaukaci ne Eh, yanzu yan boko ne ma suka bata abin yan boko ne suka bata abin za su ce menene crazy crazy menene crazy a gani ai da farko lokacin da muke yara abin da ake fada majunun saboda makaranta na abin nan kai magana can ta majunun ba yin wannan wato kai majununi ne mahaukaci kenan aboki yana wasa da abokinsa ko yaro yana wasa da dan wani lokaci da haka ake koyon larabci eh, tun da ya yi babansa ba zai wani abu ba ya ce an ta majinu ne ce ma ubansa an ta majinu a yin yan wanke ki da mari ma sai ya ga menene wai yan wuta suna warwa sannan wake ku eh Allah ya kyauta to kaga waye majnunin kenan eh wa kalu majnunun suka ce ma haukati ne wa zujir kuma suka tsoratar dangane da shi suka ce kar a bi shi qala mujahid wa zujir ay istutira jununa sun dora masa hauka wa qila wa zujir intaharuhu wa zajaruhu wa tawa'alu wannan kalma tana da fassara guda biyu sun ce mutane kada su bi shi ko kuma suka ce wannan ba ma son haukan kan nan ka shiga taitayinka shine wa zujir aka masa gargadi kamar yadda Allah ta'ala ya fada cikin suratu shu'ara mun karanta a can baya la'in lam tantahi ya nuhu ya kai annabi nuhu idan baka hanu ba lanakunanna minal marjumin latakunanna minal marjumin lalle zaka kasance a cikin waɗanda ake jifan su dama mahaukacin me yake masa shine jifa sai dai kuma mahaukacin da aka jefe shi ana kara masa hukani yasa mahaukacin yazo yana tattara abin nan dinsa to lallan dinsa za a yi ya fahimci abin nan ya tsaya waje ɗaya shi kenan eh. ko in mahaukaci yana zuwa muku masallaci ma ku gyale ki in ba haka ba wata rana duk tara za ku zai yi to sai ku lallaba ki tun da ma har yana sallah kaga bai tafi da nisa ba saboda in kun kore ki zai iya tafiya wani jeji yan uwansa kuma su take zai yi tun da yanzu ba a cika sanya ba a turu ba don a sa mutum a turu ma wani jidali ne shi ba don sai an zai an kula da ki sosai to saboda haka jima'ana la'in lamtan ta hiya nuhu la takunan na minal marjumin idan baka hannu gabarin wannan haukanka ba to wallahi za ka kasance daga cikin jefaku jefanka za mu yi shi kuma fada'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun ya roki ubangijinsa ya addu'a muhimmiyar addu'a daga ciki yace anni maglubun yace ya Allah ni fa arin jaye ne an fi karfi na fantasir ya Allah ka kawo taimako ka kawo dauki yace inni da ifan an haula lalle ni mai rauni ne gabarin waɗannan mutane saboda haka ya Allah ka taimake ni shine Allah ya amsa addu'ansa fa fatahana fa fatahna abwaaba as-samaa to kaga sauran alkur'ani kenan a cikin suratu nur sai da kawo mana samfurin addu'an sa me yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara to amma anan sai yace anni maglubun fantafir ya Allah ai rinjaye ni wanda yana daga cikin addu'o'in su saboda addu'o'in sa saboda tsarin alkur'ani ba lalle ne baka labarin ko menene ba shi yasa ake samun tanawu'i a wurare daban-daban don haka wa fatahna abwaaba samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir shine kamar yadda muka yi bayani ruwan sama da na kasa duk suka hadu akai ruwan tufana amma wata sura salon yadda ya bada labarin kusan haka ne amma kuma kalmomin ba irin waɗannan ba ne kuma usulubin ba ya sha bamban da wannan wanda shi ake kiransa balaga karin bayani sai gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh